muna muku fata alkhairi da inda kuke a duniya alkhairin allah ya kai muku maza da mata yau dan tsokaci da bayani za mu yi shi ne a akan abokanan zaman mu mata wato kalmar mace mace kawai da aka ɗauki mace kai yanzu kanka da karji na faɗi mace ke kanki da kika ji ina faɗin mace mace mace m a c e. i mace wallahi sai ki za ka ji abin light it's very light irin ba da wuyi namiji namiji ku rika sauwara abin da nake faɗa namiji ya ka ji shi ya kika ji shi ya ka ji faɗin a zuciyarka da bakinka namiji mace mace haka take za ka ganta wani ya nauyi haka irin kawai mace ba ta da nauyi ne ita kwata-kwata ba wani alamar nauyi wato rauninta ya kai rauni so mace idan ya an ce mace to sai haƙuri abinda ya sa da ce sai haƙuri sai ka kau da kai domin suna da wani hali wanda za mu iya cewa mai rauni shi yasa aka ce ma masu rauni ne su shi yasa muka musu uzuri muka kyautata musu da wanda suke kyautata mana da wanda ba sa kyautata mana in dai matanka ne ko iyayenka ne ko kannanka ne ko ma waye to sai ka kyautata musu iya abin da kake ganin zaka iya ba don halin su ba amma da kake ganin su don shedanin kansu ne Shiɗanu ne na ƙarshe me maganinsu ababe ne kamar guda uku zuwa hudu babban maganin mace shine kai mu'amala da ita na gari mu'amalatayya ta shafi kowane janibi ba ma ko mata ba mata ka ba ko uwa ko ba uwa ba inda ya ce mace ce to mu'amalar da za ka yi ta mutum mu'amala ce ta gari domin raunin da Allah ya yi musu su mata Allah ya musu rauni to dole ne sai ka ma'amalance su da su mata ne kai namiji to idan ka ɗauki wannan tsarin za ka zauna lafiya amma idan ka mu'amalanci mace a matsayinka kai mace ce kana mu'amalantar ta a matsayinka namiji kana mu'amalantar ta kamar namiji ba za ka taɓa zaman lafiya da mace ba kowace iri ba ina magana sai matakka ba kowace ce ko a wajen aiki ko a ina wannan shine abu na farko da za ka mu'amalance ta a matsayinta na mace kai namiji الرجال qawwamuna ala النساء nisa, فضل الله بعضهم على بعض رجال قوام على ala ala nisa, to ka rike wannan na biyu masu rauni ne kai kuma mai ƙarfi ne to za ka yi ma'amala da mai ƙarfi irinka shi ne daidai abokin haɗinka kenan kai mai ƙarfi ne namiji mai ƙarfi ne to mu'amalar da za ka yi ta mai ƙarfi da mai ƙarfi daban mu'amalar da za ka yi kuma da kai mai ƙarfi ita mai rauni daban ina fata an fahimta to za rauni gare su kai kuma ƙarfi gare ka to yadda za ku yi tarayya ta kowane irin janibi ka zama to kai ne mai ƙarfi to kama abalance ta ita mai rauni ce za a zauna lafiya abu na gaba ita mai son tarairaya ce yar shagwaba ce mace haka suke to kai kuma mai lallashi ne ka fahimta ai ita yar shagwaba ce haka aka yi ta shi yasa ba ta da ƙarfi daga ta zauna nan ta faɗi ita nishi ita ba za ta iya ba irin kaza shi yasa muke kalubalantar wancan karatun da aka yi shi daga turawan yamma menene menene ka abin da mace za ta yi eh, ya sai ya ba labari ne shafa labari ne na tatsuniya dole mace ita so ake komai nata ba a son yi karfi shi yasa ba a son jikin mace ya karfi kaga mace da damtse yi kamar na namiji tana tafiya kirjin nan a haka tana kababuwa a ta zama namiji kuma wannan ai ai so ake ita jikinta ko ina laushi subul ko ina a jikinta to haka suke so yan lallashi ne su su yan shagwaba ne in kai haka za ka zauna da mace lafiya sai na karshe na hudu ya san biyan bukata ce abin da yasa na ce yan san biyan bukata ce na hada abin gaba daya ba maganar kwanciya kawai ake ba a mace tana da hidima fiye da namiji mace ce ke jinin a haila duk wata tana bukatar wasu ababe musamman akalla guda biyu wanda za ta rika kare wannan jini idan ta ɗauke za ta ɗan rika samun wani abin ƙanshi wanda za ta ɗan rika taimaka ma gabanta duk watan duniya mace so ake duk sati a abu biyu to kaga nan mun yi musharaka mu ma duk sati ya kamata a ce mun yi abu biyu mace ya kamata a ce dan ranar alhamis ta tsefa kanta ta yi kiso ya kamata a ce ta yi kunshi inda hali kamar mu namiji ya kamata ka yi aski ya kamata ka yanke farci mace ya kamata a ce kullum a cikin gidanta abu biyu na tashi na farko ɗakinta yana tashi da ƙanshi la'alla turaren wuta ko abin fesawa sannan ita kanta a surar jikinta tana buƙatar a gida ba a waje ba ba za ta fita ba haramun ne ji manzo Allah mace za ta fita ta fesa turare ku yi haƙuri yan boko haramun ne manzo Allah ce haram ne abin da aka yarda ki fesa turare kawai a cikin ɗakin ki da mai gidanki to ɗaki ya rika ƙanshi ke ma ki rika ƙanshi wannan ana buƙatar mata da shi na uku na gaba man wanke baki na gaba man shafawa a leɓe na gaba mai da ake shafawa wanda zai gyara mata skin ba wai mai da ta fari ba wannan yana ta baku namun gargajiya da za ku yi hada abu na gaba hoda abu na gaba gazal abu na gaba jan baki waɗannan kayayyakin kusan kullum tana bukatar su in dai mai tsafta ce da kullum sai ta yi mijinta kwalliya a rike wannan sannan mata sun fi yawan sutura su suke hidimar biki suke hidimar suna suke hidimar waye waye waye to suna tafi bukatan kaya fiye da shi yasa ƴaƴanka tun dai Allah ya hore maka mata waɗannan ababen da na lissafa kai kokari ka ɗauke ma 'ya'yanka. sutura man shafawa Eh, kayan kwalliya so da yawa a irin wannan dan abin da na lissafa ake hure ma wasu yaran kunni iyayensa zaman to ba sa iya ɗaukar wannan sai wani garbi can a banza ya je ɗauke maka mace ya ɗauke maka yarinya domin yana biya mata buƙatar kayan kwalliya kai ba ka yi kuma duk abin da ya ce zai da yarinya ka zai biya saboda duk lokacin da take da buƙatar kayan kwalliya ta zo zai sai mata to 'yan buƙata ne to shi sa kai kuma ka yi daidai gwargwadon abin da kake ganin za ka iya duk in ka sauke wannan ba shi yake nuna ba za ta yi maka wulakanci ba don yan wulakanci ne da kake ganin su abin da ya sa nake jingina musu wannan akwai wanda za ka yi musu uzurin yarinta ko uzurin rashin karatu amma ya akwai idan ya wanda idan ya fi naka buɗewa duk abin da za a yi za a yi maka da kankan ne mace ita ce ban taba ganin mai son kai a duniya irin mace ba ta sani bai kamata ba bai kyautu ba amma kaɗan za ta samu idanta gam ta danƙaro maka magana wallahi ta ga mutum yana ta sambatu da kuɗin shi da hannun shi da amma gaji yana wasu maganganu kuma cice ta zan kwaɗo mai wata magana a cikin kina karkashi na ina ciyar da ke ina biya miki bukatu amma in ta danƙaro maka wannan daga san ba ta taba ganin shi ba a duniya kuma tana sanatai saboda ta dunguza masa ta bata masa rai to uwa in ka san waɗannan abubuwa to za ka ɗan rage raɗaɗi da kuma ah, zamantakewa da matanka ko kuma ko kuma ku kiyaye ni billahi allazi la ilaha illa huwa ku mai da hankalinku ku kiyaye ni ina gaya muku kuma ku kiyaye ubangijinku ki amfani da damar ki a lokacin da kika samu sakarya in kika bari kina ganin wai ke ke ce yanzu da kaza kina wani kaza kina wani kaza ba za a bin kishiya ba ba ta isa ta shigo nan ni ne na mutuwa to zauna Allah zai fasa miki ke ke ki mutu ya je auro ya shekara 17 kuma ta hau garanki. amma an kika tsarkake niyyar ki kika zauna kika yi ta ibada ki duk wanda za a kawo a kawo amare nawa ne suka shigo suka fita suka bar gida domin ta zauna da su da kyakkyawan niyya da komai da komai ita kuma in ta shigo da gugun abu sai mugu ko kwanan na malamin ya faru a kaduna dawowa ta dinnan ita uwar amaryar ta shigo da mugun nufi da kisisina yar kisisina ce ta karshe. ta gama duk abin da za ta yi sai kai ya koma kan mashekiya In ta bar gidan sai ta je ta gaya musu ta je can ta ƙara yanki sisina ke yarwa rike Allah kawai ya ishe ki duk wani abu da za a yi aje a ta yi ke dai rike Allah ki zauna da kowa lafiya zuciyarki a karkake ba ruwanki da mugun abu ba ruwanki da komai kina nan daram dam wallahi duk yar bannan da za ta zo idan ta zo ta gama ki ta da kullakullan ta wallahi sai ta fita ta miki da mijinki amma kakki rudo da mijinki ba zai kara aure ba kakki sake ki rudo kar a zuga ki kar wasu shashashe su zo su zuga ki mijinki mata hudu aka ce kowace kuma da halinta za ta zauna allah ya shirye ku ya nuna mana gaskiya gaba ɗaya ba mu ikon bi ya mana ya ba mu adalci mu maza ko kuma ya ba ku haƙuri kada manta da subscribe da share da comment masu